coach in chelsea jose mourinho ya yi batun almara inda ya ce yana iya karɓo aron steven gerrard a kakar wasa na baɗi biyu bayan barin liverpool da tsohon kaftin ɗin ya yi ko da yake gerrard ya amince zai buga wa ƙungiyar mls na los angeles galaxy na ƙasar amurka da aka tambaye shi ko zai rarrashi gerrard da ya tsaya a premier league sai mourinho ya ce ko kuma mu karɓe shi a roba sai fashe da dariya idan dai ba a manta ba Mourinho ya yi ƙoƙarin ɗaukar jarar a shekarar dubu 2005 ya ce ban ji daɗin tafiyarsa ba domin na fi son ƙwararrun 'yan wasa su kasance tare da mu a Premier League. Mourinho ya yaba wa Gerrard a lokacin da aka canza shi a wasansu da Chelsea inda suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya.